waɗannan kwanaki masu girma goman ƙarshe na watan ramadan goman ƙarshe na watan ramadan da goman farko na watan zilhijja su ne mafi darajan gomomi a musulunci goman ƙarshe na ramadan kakkai wasa da ita da goman farko na zilhijja in allah ya taimake ka ka kusanci malamai suka gaya maka gurare da lokuta da ake yin addu'a Allah ya karɓa ake yin ibada Allah ya ninninka ta sai ka ɗan samu lokaci ƙanƙani sai ka yi abin da tsoho ɗan shekara tamanin da wata shida bai yi ba a dare ɗaya kuma daren a cikin wannan kwanakin yake da Allah ya ga dama sai ma ya ƙi saukar da lailatul qadr ɗin a huta amma da ya ga dama sai ya dunkule dare dubu talatin a cikin dare ɗaya shine wata dubu lailatul qadr khairun min alf shahar alf shahar wata dubu ba za ka yi wata dubu a duniya ba sai ka shekara tamanin da uku ko da hudu ne da wata shida sannan ka yi wata dubu a duniya da aka samun dan wata dubu yan kaɗan ne yanzu masu wata dubu dubu a duniya duk nan da kake gani mafi yawa an banda waɗancan dattijan ba wanda ya wata dubu to sai Allah ta'ala ya san ba za mu yi wata dubu mafi yawa ba za mu yi wata dubu da lafiya ba ko kafin wata dubu mun mutu sai dunkule wata dubu ya cusa shi a cikin dare ɗaya da za ka wa Allah a daren in ya karɓa zai rubuta maka ka yi fiye da wata dubu kana bauta masa kara makallawa zai wasa da wannan kuma da Allah ga dama sai ya sa shi sau ɗaya a kwanakin shekara kwanaki 360 ce ku lalibe shi a kwanaki 360 na shekara kaga da wuya wani ya samu to Allah bai yi haka ba cikin hikimarsa sai ya saka shi a Ramadan a Ramadan din ma da ya ga dama sai ya sa shi daga daren farko zuwa daren karshe a ce kwana 30 a nan zaka lalibe shi kaga an hana ka bacci in kana son ka dace da shi ko a rage maka bacci to sai aka ce a Ramadan din ma a goman karshe yake kaga an rage ma tafiya ana dai ta nuna maka dai kusa kusa a goman ƙarshen ma sai aka ce maka a mara yake me mara duk abin da ka ɗora ɗaya shine mara ishirin da ɗaya ishirin da uku ishirin da biyar ishirin da bakwai ishirin da tara banda ashirin banda ashirin da hudu banda ashirin da shida banda ashirin da takwas banda talatin da yanzu da muke saɓanin watan nan kakka je maka ɗauka kuma a naku lissafin ko a nasu lissafin kawai abin da ya fiye maka kai kwana goma nan kana ibada annabi alai salatu wasalam ƙaurace ma iyalinsa ma yake ɗaure gyautansa za da halal asharu shadda mi izarahu wa ahlahu in goma nan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaure gyauto da kyau kaga ba za a kwance shi ba kenan wa aiqaza ahlahu wa ahya lailahu ya raya dararan kuma ya tashi iyalansa ya ce kowa ya shiga layi shi ma ya roƙi Allah wannan lokacin ba na wasa ba ne a yi ƙoƙari kwanaki goman nan a zage dantse a kusanci Allah da nau'ukan ibadan da muka yi ta yi nan guda shida a cikin ramadan nau'in ibadan nan guda shida dama dai akwai azumin shine dama ginshiki ma na watan a ƙara kula da azumin nan a ƙara inganta shi in zai yi ma ka aje harkokin kaf ka shiga itikafi ka dawo masallaci ka ƙaurace ma wannan katon gadon naka da esin nan naka da wannan katifin nan naka da katin katin filillikan nan naka ka ƙaurace musu ka zo masallaci ka kwana goma wani tun da yake a rayuwarsa bai taɓa yin awa 24 a cikin masallaci ba ko sau ɗaya sai ji ana muntsininsa ana wani cizonsa yana ta ƙoƙari ya duba agogo ya fita sallar farillan ma wani kafin ba zai zo ba sai liman ya zo kuma da an ce assalamu alaikum zikirin nan ma da aka ce a bayan sallah yana sauri baya da lokacinsa in kai baka da lokacin Allah shi yana da lokacinka in baka da lokacin da zaka gyara lahirarka wannan duniyar sai ranar da ka mutu ma za a buɗe wani sabon shafin in ka ɗauki in ta ɗauke maka hankali sai kai asarar lahira wani ne abokinsa ya mutu shine aka zo za a yi jana'iza aka daɗe ba a gama wanka ba sai duba agogo yake an jima can sai duba agogo sai wani tsoho yana kusa da shi yace. ce kana da wani harkoki ne ka tashi ka tafi mana shi ma fa ba gama ya ba shi ma yana tsaka harkoki aka kira shi in kana da wani abu ka tashi ka tafi kawai kai ma lokacin kai za a kira ka ko a ofis ko a gida ko a kasuwa dan jana'izar da za a yi 'yan mintuna kaɗan ma wani gani yake sai ce bari sai an fito da gawa sai ka gaya mu saboda kai zo ya ɓata lokaci to wannan lokutan namu shine masu tsada allah ya saka su a wannan goma da ka yan uwa mu ƙara dagewa da salatin annabi istighfari dama ga azumin ana yi ga karatun ƙur'ani ga sadaka sadaka dama in ramadana ya zo ƙarshe raguwa take yi saboda an fara gajiya to yanzu kana yin ƙosai kwano ɗaya yanzu a mai da shi kwano uku saboda goma ƙarshe ta shigo in ana yin kunu kwano ɗaya yanzu a mai da shi kwano uku saboda in aski ya zo gaban goshi ya fi zafi ka mai da shi kwano uku in kana sadakar dubu ɗaya kullum yanzu ka mai da shi dubu biyu so da kai ma akwai abin da kake so Allah ya maka a wannan lokacin to kai ma sai ka kara. yanzu da an fara gajiya masu kunu da masu kosai sun fara gajiya ana ta sauri ramadana ya fita a huta to kai ƙara ninninka ibadarka ka ninninka sadakarka ka kara inganta azuminka in kana wa annabi salati ɗari mayar yadda shi dubu in kana istighfari ɗari ninkashi Da abin da kake na kirki kashi. a cinye lokutan a cike su daga zaman gulma da yi da mutane da abubuwa da ake ta yi wanda suke cinye mana minti dubu da ɗari hudu da arba'in muke cinyewa kullum malam ba za ka gane daren lailatul qadar yana da mahimmanci a tsaya a neme shi ba sai ka kaddara cewa wannan wata dubun a ce an baka miliyan dubu idan aka baka miliyan dubu aka ce wannan 1 biliyan ne naka ne 1 biliyan ne sai ka ce to ni tunda an bani 1 biliyan ma kawai ni ba na daina komai bari in saka sa akawun kawai duk wata in dinga cin miliyan daya duk wata ka kashe miliyan daya in kana da biliyan daya ka san yaushe za su kare wannan biliyan dayan da baka juya ta baka komai da ita duk wata kawai kana kashe miliyan daya sai ka shekara 83 da wata hudu sannan za su kare to arzikin da Allah ya maka kenan ka ɗauka 1 biliyan aka baka kun ga ashe ba karamin alheri Allah ya mana ba Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadr hudu ba mu tana bayani akan imani da yadda ake jaddada imani da ma menene imani imani shine gaskatawa zuciya da gaib shine mai imani da Allah da mala'ikunsa tafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi kuma imani fada ce da baki da gaskatawa da zuciya da aiki da gabai yana karuwa yana raguwa imani yana da rassa yana da rukunai yana da darajoji yana da alamomi Allah ta'ala ce kadai muminai waɗanda idan an baci Allah zukatansu sukan firgita in an karanta musu ayoyin Allah sukan ƙara musu imani kuma ga Allah kadai suka dogara waɗanda suke tsayar da sallah suke kuma ciyarwa daga abin da muka azurta su waɗannan su ne muminai na gaske suna da darajoji a wajen Allah da gafara da kuma arziki na karamci Allah ta'ala ce kadai muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sannan ba su yi kokwanto ba suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu a tafarkin Allah waɗannan su ne muminai na gaskiya Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi a tafarkin Allah waɗanda suka tattaro 'yan uwansu suka taimake su waɗannan su ne muminai na gaskiya suna da gafara da arziki na karamci imani yana da daraja, daraja guda uku yana da haƙiƙa yana da ɗanɗano yana da zaƙi hakikar imani yakan tabbata ne ga mutumin da ya rike addini wajen ibada da kira da bayar da abin da Allah ya hore masa na lokaci ko na dukiya domin ɗaukaka addinin Allah bawa ba zai kai hakikar imani ba har sai ya san duk abin da ya same shi dama ba zai kauce masa ba abin da ya kauce masa dama ba zai same shi ba sannan ɗanɗanon imani yakan tabbata ne ga wanda ya ƙetare halittu ya koma ga Allah ya ƙetare surori ya koma ga mai surantawa kuma ya wadatu ga Allah ga barin waninsa ruwaito daga abbas amin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ji manzon allah yana cewa ya ɗanɗana zaƙin imani wane ne wanda iya da allah a matsayin mahaliccinsa ya sallama masa iya da musulunci addininsa kuma yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzansa ne zaƙin imani yakan tabbata ne ga wanda yake son allah kuma yake son wanda allah yake so da abin da allah yake so kuma iyawaita da'a sannan da ambaton falala allah da kyautatawa zuwa gare shi da ni'imar musulunci kuma yake ganin halittu gaba ɗaya da al'amura ga baki ɗaya a hannun Allah suke ba a hannun kowa suke ba Anas dan Mali ya rawaito mana hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uku wanda ya kasance a cikin su ya dandana zakin imani ya zama Allah da manzansa kafi so fiye da waninsu? kuma ya zama kana son dan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan Allah sannan kana tsoron ka koma kafirci kamar da kake tsoron a wulla ka a wuta? Bukhari da Muslim ya rawaito imani yana da rassa da yawa akwai rassan da suke a sha ayyukan baki ne akwai rassansa ayyukan zuci ne akwai kuma rassansa ayyukan gabbai ne abu huraira ya tuyoto mana hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana da rassa saba'in da yan kai kunya ma tana cikin imani so dan Allah shi ma yana cikin imani annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar don Allah ya hana dan Allah to wannan ya cika imani san annabi alaihi salatu wasallam yana cikin imani annabi alaihi salatu wasallam ya ce ɗayan ku ba shi da imani har sai na fi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa fiye da ɗansa fiye da duniya baki ɗaya san muminai yan uwanka yana cikin imani ya ce na rantse da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani ba za ku yi imani ba sai kuna son juna in gaya muku abin da in kuna yi za ku so juna ku dinga yi wa junan ku sallama san sahabbai al'ansar yana cikin imani annabi alaihi salatu wasalam ya ce san alamar imani san ansar wato sahabban madina alamar munafunci kin ansar wato sahabban madina san makoci da kyautata wa makoci yana cikin imani annabi alaihi salatu wasallam ya ce na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa bawa imaninsa baya cika sai ya soma makocinsa ko dan uwansa irin abin da yake so wa kansa girmama makoci da girmama bako da kuma yin shiru in ba alheri zaka faɗa ba yana cikin imani annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya ja bakinsa ya shiru ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shi ma yana cikin imani annabi alayhi salatu wasalam ya ce wanda ya ga abin ki daga cikin ku yana da iko ya canza shi da hannu ya canza in ba shi da iko ya canza da harshensa ta hanyar bayani in ba shi da iko ya ki abin a zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani imani yana karuwa yana raguwa da kyawawan ayyuka waɗanda wajen imani an kasu kashi uku a halittun Allah akwai mala'iku su imaninsu ya kai ɗari ya tsaya a nan baya ƙasa baya sama saboda su kawai yan yi ne su ba ma bari saboda su ba ma sayan abin da za a ce su bari kawai umarni la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma Umaru. su yan yi yi yi ne kawai da haka imanin mala'iku ya kai malejinsa can ɗari sai ya tsaya cak a nan kawai baya ƙasa baya sama da haka su su imanin kenan su mala'iku sai kuma annabawa su kuma imanin su gaba yake ta yi baya baya suna annabawa sama yake ta yi saboda su suka fi kowa daraja a cikin halittun Allah suka fi kowa kyan hali da kyan ɗabi'a da ilimi da kuma Allah ya zaɓe su ya koyar da su kuma ya ce su zo su koya mana Allah ya ce ula'ika hadahumullah waɗannan su ne Allah ya shiryar da su da kansa fa bi hudahum iqtadi koyi da shiryar su na uku su ne sauran muminai su muminai su ne imanin yake sama yake ƙasa in kana aiki mai kyau sai ya dinga sama in kana tsiya sai ya dinga saukowa abubuwan da suke ƙara imani guda goma ne na farko shine sanin Allah wanda ya san Allah imaninsa zai dinga sama da sanin Allah kana sanin Allah da sunayensa da sufofinsa da ayyukansa da ƙaunarsa da girmama shi da tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa da tsarkake ibada a gare shi a fili da ɓoye wannan yana ƙara imani sannan na biyu bincike da la'akari akan halittun Allah in mutum yana kallon halittun Allah ta hanyar imani zai ƙara imani yasa akwai wata channel da ake a Dubai wacce take nuna halittun ruwa din nan da na tudu da commentary din nan in mutum yana kallon channel din nan zai ga bincike akan kwari akan kuda akan ruwa kan sama akan tsirrai kasu suna yi ne don abin sha'awa amma kai mai imani in kana kallon irin waɗannan abubuwan da ake bincikowa a ƙasar ruwa da abubuwan da ake bincikowa a ƙarƙashin ƙasa da halittun Allah daban-daban kai imani yake kara maka na wanda ya yi su ba su suke baka mamaki ba wanda ya su ne yake baka mamaki to sai zama imaninka ya ƙaru Allah ya ce qulun zuru ma za fi samawati ku bincika ku ga me a sama da ƙasa amma wa matugun ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun wanda ba su da imani ayoyin Allah din nan da Allah ya sassaka ba ɗaukan daukan su. sannan kuma gargadi da Allah yake yi ayi aman wuta ayi girgizar ƙasa duk wannan baya baya tsorata su karatun ƙur'ani amma karatu ba kai ta zabga tilawa ba a'a kana yi kana bin fassarar ka nemi koda mai fassarar turanci ne ko hausa tarjama a gefe in ka karanta aya sai ka duba mai tace in ka karanta aya sai ka duba mai tace to ka yi sauka ɗaya irin wannan ya fi ka yi sauka dubu da babu tadabburi a ciki don wancan baƙaƙen kawai kake karanta wannan ko kana bin ma'anonin kana fahimtar me Allah yake cewa a wannan ayar abinda baka gane sosai ba ka ƙara bincike malami ya kara maka ko ka kara shiga ka yi bincike ibn qayyim yace sauka ɗaya da tafakkuri da tadabburi wato kana tunani kana fahimta ya fi kai ta sauka qur'ani babu tadabburi kuma ya fi amfani ga zuciya kuma shi ya fi wajen tabbatar da imani da kuma samun daɗin ɗanɗanon qur'ani yawaita ambaton allah Allah ya ce allazina amanu tudma innu qulubuhum bi zikrillah masu imani zukatansu suna wato ƙarin nutsuwa da ambaton Allah bi la ta duma innul qulub ala bi la ta duma innul qulub sannan na shida wato gabatar da abin da Allah yake so da manzansa akan abin da zuciyarka take so wanda wanda yake gaba duk abin da zaka yi ka fara tuntubar mai Allah ya ce da manzansa kafin kai ka yanke zuciyarka mai take so wannan yana ƙara imani halartar majalisin karatu da ambaton Allah wannan shi ma yana ƙara imani mu'azu dan jabal yakan ce kai zo mu zauna mu ƙara imani ma'ana zo mu hira ta ilimi mu ƙara wa kanmu ilimi mu ƙara kanmu sanin Allah da addininsa da ƙara sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin sunnarsa wanda yana ƙara imani sannan na takwas abin da ke ƙara imani shine nisantar sabo duk abin da ka san laifi ne to ka a same ka a ciki in ba kaddara ce ta faɗa ma ba kuma kaddara tana faɗa maka sai ka maza ka tuba kai nadama kai istighfari na tara yawaita ayyukan nafulfuli da biyayya shi yasa duk ayyukan da Allah ya samu mu na ibada yana kuma haɗe da nafila ana yin sa tare da nafila sallah tana da nafila azumi yana da nafila hajji yana da nafila umara tana da nafila zakka tana da nafila duk abin da Allah ya ce a yi na farilla kuma sai ya kawo na nafila wanda za ka ƙara samun kusanci da shi sannan na goma ka roƙi Allah ya ƙara maka imani kuma ya jaddada imani a zuciyarka saboda hadisin abdullahi dan amru dan as da abdullahi dan umar suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal imana la yakhlaqu imani yana yin datti yadda dai muke wanke kaya mu kai agoge goge din nan riga kama ita na datti kana wankewa to shi ma imani yana datti yana tsatsa saboda yan wasu abubuwa da suke dan ratsawa din nan mu gani da ido mu ji da kunne mu ɗanɗana da baki mu shaka da hanci mu taba da hannu to wasu abubuwan ai ba na Allah bane to sukan shiga zuciya sai su dinga sa ɗigo imanin yana ɗan raguwa yana ɗan raguwa yana ɗan raguwa to akwai buƙatar mutum ya dinga jaddada iman sai ce la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb imani yakan yi datti ya dauɗa ya tsatsa kamar yadda riga ma take yin datti ta ya dauda ta ya tsatsa fas'alullah to amma da yake zuciya ba a fili take balle ka dauko ka sa ta omo ka wanke sai annabi ya ce fas'alullah ku roki Allah an yujaddidal imana fi qulubikum Allah ya jaddada imani a zuciyarku Allahumma zidina imana Allah ka ƙara mana imani wa yaqinan da sakankan cewa fiqihan da fahimta addini akwai wasu al'amura kamar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ziyartar kabari ka dinga zuwa makabarta ko so ɗaya ne a sati ka je ka ga abokanka da 'yan uwanka da iyayenka da makotanka da abokan arziki da na sama da kai da daidai da kai da ƙasa da kai wanda suka mutu lokacin mutuwar su yayi wannan sai ƙara maka imani cewa fa mu ma muna kan hanya sai a rage wato burin duniya da rigingimu a kanta saboda lahira ake tafiya sannan daga ci abin da yake ƙara imani wato bincike akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda aka sha gwagwarmaya kafin musulunci ya zo mana nan da kuma karanta tarihin magabata da kuma damuwa da ayyukan zuciya kamar ƙara tsoron Allah da kwaɗayin rahamar Allah da ƙaunar Allah da dogaro ga Allah da kira zuwa ga addinin Allah da karanta rigima kan duniya da kuma karanta abubuwan da su koda na halal ne kamar yawan cin abinci mara kan gado ko da yake likita ma zai ja maka kunne banda ruwa mai sanyi banda sukari banda gishiri banda mai banda magi banda kanwa duk sai a ce maka ka koma kawai ka dinga cin zogale shi ma zogalen ka dan barbada kuli kaɗan eh, an mai da kai garinku da ka fito to wannan yana cikin abin da zai kara mutum imani sannan tuno lahira da matakanta mutuwa kabari hisabi siraɗi sikeli mizani wuta ko aljanna wannan yana kara mutum imani. yana tunanin wannan da kuma mutum ya dinga karya zuciyarsa a gaban allah kada ya dinga jin shi wani abu ne saboda rana lokaci zai da za a bar duniya da kuma nuna ƙauna don Allah da kuma nuna ƙiyayya don Allah wanda ka so don Allah ka so shi wanda ka ƙi don Allah ka ƙi shi ya Allah ka ƙara mana imani ka jaddada mana shi a zukatanmu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya waɗanda kake musu rahama a watan nan Allah ka sa da mu a ciki Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadari kuma ka karɓi abin da mu. Allah ka yafe mana zunubanmu ka ɗaukaka darajar mu Allah muna roƙon mu kai mana albarka matan mu kai musu albarka don su suke haifuwan mana 'ya'ya 'ya'yanmu kai musu albarka gidajenmu ka saukar da albarka masu noma ka sa albarka a nomansu masu kiwo ka sa albarka a kiwonsu masu ofis ka sa albarka a ofishinsu allah ka sa albarka a ƙasashenmu da jihohinmu inda ake zaman lafiya allah ka tabbatar da zaman lafiyan ka ƙara shi inda ake samun tashin hankali allah ka kwantar da fitinan nan allah ka kawo mana sauki mu yi amfani da wannan mu gaya wa allah damuwanmu shine jami'in tsaro shine mai tsaro in da ya tsare shi ya tsaro wanda bai tsare ba zai tsaro ba to mu roki Allah ta'ala dukkan mu yan adam mun kasa mu koma ga Allah mu ce Allah ya shigo lamarin mu ya kawo mana tsaro ya kawo mana zaman lafiya inganta mu tattalin arziki da zamantakewa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka min al-khair kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل